Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da saura abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. marasa lafiya da ma'aikatan asibitin shifa da ke yankin zirin gaza na ta ficewa daga asibitin a ranar asabar yayin da rahotanni masu karo da juna ke cewa isra'ila ta ba da awa ɗaya mutane su fice daga cikinsa marasa lafiyan da jikinsa ya tsanani ba su da wata makawa illa su ci gaba da zama yayin da ma'aikatan lafiya kalilan suka rage a asibitin dakarun isra'ila na idf sun musanta ba da wani umarni da ke cewa a fice daga ashifa wanda shine asibiti mafi girma a yankin na zirin gaza cikin wata sanarwa da dakarun na idf suka fitar a ranar asabar sun ce babu wani lokaci da isra'ila ta ce marasa lafiya da ma'aikatan asibitin su fice daga asibitin sai dai dakarun na isra'ila sun ce sun yi magana da daraktan asibitin kan yadda za a samar da wata kofa wacce mutanen da suke so su fice daga asibitin za su wuce a gefe guda kuma ma'aikatar harkokin wajen jamus ta ce ta gudanar da bincike kan yadda ake tafiyar da tallafin da ta ba falastinawa tana mai cewa bata ga wata alama da ke nuna an karkatar da tallafin ta hanyar da bata dace ba ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen ta jamus ta bayyana hakan bayan binciken da ta gudanar biyo bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba nahiyar turai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da tallafi ke kaiwa ga yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin na ɗauke da kusan mutum miliyan biyu da ɗigo ɗaya da ke buƙatar taimako cikinsu har da yara miliyan ɗaya sanar da wannan sakamakon bincike da jamus ɗin ta yi ya haifar da muhawara a gida da wajen ƙasar inda wasu masu suka suke cewa ba al'ummar palestina ba ce ke da alakin hare-haren hamas hukumomi a berlin sun nuna cikakken goyon bayansu ga isra'ila suna masu cewa tsaron ƙasar shine dalilin matsayar da suka ɗauka na alakin laifin kisan kiyashin holocaust da ya salwantar da rayukan yahuda kusan miliyan shida waɗanda dakarun nazi na jamus suka kashe wani gagarumin harin jirgi mara matuki da rasha ta kai kan wasu muhimman wurare a ukraine ya sa an samu katse wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a sassan ƙasar a cewar jami'an ukraine sai dai makaman kare hararin sun kakkaɓo 29 daga cikin jirage mara matuka 38 kirar iran da aka harbo daga yankin rasha daga karfe 8 na daren juma'a zuwa 4 na wayewar garin asabar ma'aikatar kula da makamashi ta ce yankuna 416 a odessa da ke kudanci da zaporozhia da ke kudu maso gabashi ne suka kasance cikin duhu bayan da hararen suka lalata hanyoyin wutar lantarki kazalika harin ya lalata wata matatar man fetur da ke yankin na odessa har ila yau harin ya lalata wani ginin wata ma'aikata inda har wani farahula ya ji rauni kamar yadda dakarun ƙasar suka faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a manhajar telegram a arewacin yankin chernihiv da ke da iyaka da rasha da belarus harin ya lalata wasu gine-gine biyu a cewar sojojin ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban liberia george weah ya amince da shan kaye bayan da mafi akasarin sakamakon zaben da aka fitar na wucin gadi ya nuna dan takarar jam'iyyar adawa joseph boakai ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a zagaye na biyu a wani jawabi da yi wa al'ummar kasar a daren juma'a shugaba waya ya ce al'ummar kasar liberia sun bayyana ra'ayinsu kuma mun ji kiransu shugaban ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su yi koyi da shi su amince da sakamakon zaben sai dai bai bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba yana mai cewa wata dama za ta sake zuwa mana dan shekaru hamsin da bakwai waya wanda tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa ne ya lashe zaɓe a shekarar da bakwai. inda ya kada buwa kai sai dai farin ya dace cikin watanni shida da suka gabata sanadiyar ko tattalin arziki da ya addabi kasar ta liberia wacce ke yammacin afirka an hango wani jirgin ruwa ɗauke da 'yan gudun hijirar rohingya yana galantoyi a can gefen gabar tekun indonesia a ranar asabar bayan da aka hana shi da zango a cewar rahotanni jirgin ɗauke da mutum 250 'yan kabilar rohingya marasa rinjaye a myanmar ya isa yankin ase na ƙasar indonesia a ranar alhamis amma mazauna yankin suka kore su suka hana su sauka wani kwamandan ruwa a yankin na ase ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na afp a ranar asabar cewa an hango wani jirgi mai kama da wanda ke ɗauke da 'yan rohingya wanda ya yi nufi gabashi amma yanzu ba san inda yake ba dubban musulman rohingya da ba su da rinjaye a myanmar kan yi kasadar kokarin kaiwa ga malaysia ko indonesia ta ruwan teku mai cike da haɗari. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. kasuwa Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta kasuwa kai miki dole wanda muke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau shirin na kasuwa kai miki dole da muryar Amurka ki gabatar muku ya kawo mu birnin kuma sun jihar Ashanti na kasar Ghana. kuma a kasuwan nan da ake hada haɗin kasuwanci hasatan na albasa za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu jan akalar tafiya na wannan kasuwa ya so ya mana bayani a takaice yadda harkokin kasuwanci ke tafiya daga wannan kasuwa don saboda gana duk da cewa tana noman albasa amma akasarin albasa da ake amfani da su a ghana ana shigowa da su ne daga jamhuriyar niger kuma matsala da suke fuskanta a yanzu shine sakamakon rufe iyakoki ko kuwa ɗaukan mataki da kungiyar ecowas ya yi a kan jamhuriyar niger sakamakon kifar da gwamnatin bazo muhammad yana yin tasiri sosai a kan farashin albasa daga nan kasar ghana to ranka dai ko ka fadi muna sunan ka sa nan mukamin ka a wannan kasuwa ni ne umar saidu masaina ne discipline chairman a ga. isa na fahimta kai ne wato eh, maga kujera ko kuma jagorantan eh, kwamiti da ke ladabtar da duk waɗanda suka aikata ba daidai ba a nan kasuwa ko ba haka ba haka nan ne to ranka da mu duba eh, wannan kasuwa na aunaga babu wani abin da ake sayarwa sai albasa kai ka nuna mana adadin mutane da suke hada-hada na kasuwanci a nan kullum eh gaskiya muna da yawa kowa mu haɗu muna aiki nan shi sa eh, daga wannan kasuwa ana samun mutane suna fitowa daga wasu wurare eh, suna zuwa suna kasuwanci daga ina mutane ke fitowa suna zuwa suna kasuwanci eh gaskiya garuka ma ana fitowa kauruka ana zuwa ana sayan kaya nan don muna ciya Nijar Niger da Burkina, Najeriya duka muna sau kaya muna zuwa da shi. Shi yasa duk bakin da ke kauyuka duka suna haduwa su zo wanga kasuwa su zo su sai kaya su tare shi kauye su sayar. Nuna mino eh, wani shekara in ka tuna aka kafa wannan kasuwa? Eh shekarar na aka kafa wanga kasuwa gaskiya mun zo kaman 2011 zuwa 2012 ne ya samu shiga. da muka soma muna ciki mutane daban-daban daban da sun fiyo waje wajaje duwa suka zo suka muka hadu muna kasuwanci yanzu matsalar na kenan ne dai maybe in za mu je hanya mu so kayan nan yana hanyar nan kalubalen na ya abu burkina benin da niger ya bar yanzu haka mun je mun sai kaya daga can a ko gajiya sosai Kisa na fahimta eh, kaya da kuke sayarwa a nan na albasa eh, daga burkina da niger kuke kawowa eh, yi muna bayani eh, ya kuke yi ya su kayan ya zo nan gana eh gaskiya muna fuskantar kalubale da yawa saboda yanayin da ya faru ecowas eh, so yanzu haka muka je niger muka sai kaya furan agadas nan ma yanzu haka ko ina ba albasa shi agadas agadas kuma in ka zo ka kanya mai cikin birnin eh, Niger ne in ka zo kai kai kai mai kamun ka samu mota ka ka samu mota ka ti halaka ya kai 1000 kilometers from Yemen to Agadasi bayan ka je ka sai wurin nan ka zo shi ka zo ka bi bodan Nigeria bodan Niger da Nigeria ka zo ka shiga Nigeria daga Nigeria kuma ka zo ka ni bodan Benin wurin za ka bulla so an ko gajiya sosai. To to me yasa haka eh, da farko sai wani hanya kuke bi kuke shigowa yanzu kuka sake. Eh, da farko muna bin Burkina ne. Amma yan ta'adda sun zo sun hana an bar bin wurin nan sam yanzu ana escort. Mu kuma albasa mun nan bai son jinkiri kan hanya. So in za mu bi ka escort nan kayan ya bata don an fuskanci irin wannan abu da yawa. Shi yasa saboda na burkina da ya kulle na benin nan kuma ya fi kusa benin da niger wurin kuma ya kulle ya bari kamar yanzu a ko gajiya sosai cikin lamarka she mun from shiga a tashi niger a shiga nigeria daga nigeria kuma a zo a shiga gwadon benin wannan akwai hanya sanan shi za a bi hala zo Ghana. To mu duba na san eh, albasan eh, suna nan buhuhuna ne. Eh, da farko da kuke samun saukin shigowa daga Nijar ku biyo Benin ku shigo ainihin wato Ghana. Sai nawa kuke sayar da albasa kan buhu ɗaya. Yanzu kuma nawa kuke sayar da albasa biyo bayan kun zagaya kun shiga Najeriya kun biyo ta Benin kun shigo Ghana. Eh ai gaskiya abun albasan nan season season ne kamar lokaci lokaci lokaci ne ko lokaci da kasan na albasan su yake yi to yanzu hakan ga eh nan cikin Niger eh na cikin galmi da galmi muke zuwa mu kawo na galmi shi ya kare na Najeriya kuma ya kare na Burkina kuma ya kare yanzu Agadas to wannan akwai hanya yana da nisa ana doki mota ya kai biyu sannan a zo a kai nan kudin albasa ya zama yanzu ya zama wuri guda bangare ya zama guda ya bari kamar yanzu albasa farko irin wanga muna sayen shi muna sayen shi 5 million yanzu haka saboda ya zama wuri guda albasa kuma ya wuya ga motoci ga hanya kuma komai ya wuya ne shi yasa yanzu haka albasa ya kai 7 million yanzu haka from 7 million zuwa kasa 68 67 ake sayarwa so ya bari muna fuskanta kalubale da yawa akan kasuwancinmu batu na juyin mulki da aka yi na niger wanda an ka kifar da gwamnatin bazo muhammad eh, yana da wani tasiri da ya cikin harkokinku na kasuwancin albasa kasancewa niger eh, ghana na da kufa a ta sosai wajen shigo da albasa oh ya kawo matsala da yawa don saboda juyin mulkin nan ai bodan na harwayo ba bude ba bodan niger da benin ba bude ba eh, kamun ma mu je mu samu mu samu kawo before mata su ma su fito kai su su suna su zo ma da kudin suna nema ba samu ba To in muka baka dama ka yi kira ga ainihin wato shugaban ECOWAS eh, Bola Ahmed Tinubu me za ka gaya mai kan wanga matsala da kuke fuskanta na wato karancin albasa da sada. To muna kira ECOWAS su doki mataki da sauri-sauri yadda za a yi kasuwanci mu mun yi muna cin kasuwanci mu da kyau eh to jama'a ina tare da wato uh, sakatar na wannan kasuwa shi kuma uh, za mu tattauna da shi kan halin da suke ciki a wannan kasuwa uh, sakatar ko ka faɗi mana sunanka sunana Alhaji Alhassan Shaib ga yanan har yanzu dai da alamun kasuwan eh, babu yawan albasa kamar yadda muke gani a da me ya haifar da haka eh to gaskiya dai al'amarin dai da aka yi lokacin yan boko haram suka dame mu kan hanya eh, bukina zuwa kan cari an ba ta hanya to wannan hanya ya bata shi aka zagi ana bin benin niger ya shiga benin to waje nan kuma an kulle border niger benin na ya bar yanzu albasa motocin ba su ya suna zuwa albasa kuma yanzu ba shi ya bar yanzu albasa yana dai hawa dai ne yanzu mu ba mu sabin da za mu yi ba yanzu alaka ba mu san da za mu bi mu kawo kayan ba ana zuwa zagiyo bi najeriya zuwa bi togo a zuwa shiga abin ga eh, hanyar ma ya dai hanyar ya yi nisa don shi ya bai motocin nan kuma ba su na zuwa don shi gaskiya dai ya bai kwanakin albasa dai bai zuwa albasa ya yi tsada kwarai don shi in an yi yayin muna dabara a yi magana a duba kan da za a yi abu bude bodan mu samu kuma mu samu kan mu ba gashi ma christmas na zuwa yanzu in ba albasa kuma bai yi don shi in an yayi muna magana yi a duba a sassa kan da za a yi a jihar mu. Eh, Aji assalamu alaikum ya sunan ki. alaikum salam tula ta'ala barkai suna na faiza usman eh, na ga kin kasa eh, albasa nuna mana yadda suke da yadda farashin su yake pricing gada yanzu ake yana da high price sosai yanzu aka wan da ya kama da mu sai shi kam 50 da ma yanzu aka 1.5 ke gabe ma cika ba kwata ne kuma pool dogon da muke shi ya kama zaka 3 million bai dace haka ba muna wanka min ya fito mun sai shi sai su mile ya sauka 570 yanzu aka 7 mile ainihin wato eh, albasa buhu guda kenan buhu guda ne 7 mile yanzu kya muna sada sosai ba mu sa abin da ya sa a lokaci ya muna wuya haka ba yanzu ka muna jin jiki muka juye ba mu samun komai kai muna aiki muna ba masu albasa ne kai ka juye kai bashi bai kai kudin shi ba yasa a duba a gyara muna aikin mu aikin shakaran gade yi mana wuya sosai na musamman muna roƙon masu aiki a sassafa muna mu samu sauki cikin aikin ba ka ba ba fita sam sam sam sam jama'a masu sauraro na tattauna da hajiya fa'iza eh, tana daga cikin masu eh, sayar da albasa daga kasuwar nan na aunaga da ke birnin kumasi na jihar ashanti na daga cikin matsaloli da suke fama da shi shine tsada na albasa da suke saya a hannun masu kasuwancin albasa da suke shigowa da shi daga jamhuriyar Nijar suna bukatar da gwamnatin Ghana ta ɗauki mataki ta hanya na tuntubar ECOWAS. Ya so a san hanyar da za a bi domin tabbatar da cewa an bude iyakoki na Nijar ya so a iya a magance matsala da ake fuskanta na karancin albasa a nan kasar wanda ya sanadin tashin farashinsa. shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. ibada su kasance da halin tausayi idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu in akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su hagu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu domin haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron allah mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka amin amin Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome wani yanayi ne da garkuwar jiki ke samar da wasu sinadarai da ke yakar sinadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini daga nan kuma sai a samu dunkulewar jini. Abokiyar aiki na Baraka Bashir ta zanta da Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen kula da lafiyar mata masu juna biyu inda ya fara da bayani kamar haka. Antiphospholipid syndrome kamar yadda ake kiransa a likitance larura ce You. Wuce me wannan larurar yakan yi fama da matsala na dunkulewar jini a kafofin jini ga mace kuma misali wasu sukan samu matsala na yawan yin bari sakamakon matsalar da takan shafi mabiya ma'ana yadda take kafa kanta a cikin fatan mahaifa akan samu matsala a irin wannan wanda wannan yakan jawo ya zama cewar babu isasshe iska da abinci da ke zuwa gada wanda da yawa irin wannan lokacin yakan kai ko gada ya sumbure a ciki ko ya mutu ko kuma ya zama na cewa wani lokacin an haifi ɗa bakwai ne. ita wannan cuta ba lalle mace ce kaɗai take iya yi ko kwatan da na ji kace dunkulewar jini. na'am to kin ga wannan dunkulewar jini ita larurar antiphospholipid tana ɗaya cikin larurorin dunkulewar jini wanda daga baya mutum kan same su domin akwai larurorin dunkulewar jini da akan haifi mutum da su amma ita ta antiphospholipid syndrome daga baya yawanci mutum kan samu to kin ga ga batun dunkulewar jini a cikin kafofin jini a maza ma ana iya samun irin wannan amma da wannan sigar ta batun kamar a ce an samu matsala na yawan bari kin ga wannan mata ya shafa domin su ne suke daukan ciki har su yi barinsa to me yake haifar da dunkulewar jinin to abin abubuwan da suke haifar da dunkulewar jinin abubuwa ne wanda an ana iya fahimta su ne ta hanyoyi daban-daban shi dai yadda ubangiji ya tsara yadda jinin mu yake ya daidaita mana komai yanda abin da zai sa jini ya dunkule da abin da zai sa jini ya tsinke sun yi daidai wa daida ta yanda wani ba zai rinjayi wani ba to a yanayin da aka samu sinadaran da za su taimaka wajen dunkulewa jini sun rinjayi waɗanda za su taimaka wajen tsinkewa jini to irin wannan yana iya jawo dunkulewa jini to ita larurar antiphospholipids da kamar da ake kiranta a turanci jiki yana samar da wata garkuwa ne wanda kamar take yakar jikin to amma abin da take yaka shine tana yakar abubuwan da suke taimakawa wajen daidaito tsinkewa jini wannan sai ya sa jini ya zama ya fi dunkulewa mana yiwuwar ya dunkule yaron ya fiye da yiwuwar ya zama yana tsinke to wannan garkuwar jikin da jiki yake samarwa yake yaka idan kuma ya zama na an samu ɗayan waɗancan abubuwan da muka faɗa ko alama misali mutum ya taɓa samun dunkulewar jinin nan wanda an tabbatar da dunkulewar jinin ko kuma in mace ce ta taɓa samun matsala na ɓari misali akalla a ce sau uku kafin cikin ta ya kai watanni ya kai sati goma mako goma ko kuma ya zama na cewar a'a mace ce sai ke ta samu bari ko ɗaya ko sama da haka na lafiyayyen yaro amma kuma cikin ya kai sati goma ko ya wuce haka ma'ana barin yawanci yakan zo ne da nau'in kawai ɗaya mutu a ciki sabanin wancan da na faɗa wancan da na faɗa shine bari karo uku a jere na cikin da bai kai sati goma ba idan kuma aka samu mutuwar ɗan tayi yi a ciki sati goma zuwa sama amma kuma ya zama cewar dan cani nan ba wata tawaya ta halitta ce da shi ba ko wani abu ko kuma ya zama a haifi da bakwai ni kafin sati talatin da hudu shi ma wanda yaron nan ba wata tawaya halitta ce da shi ba kalauki kuma ba wani dalili ne ya jawo wannan haihuwar da bakwai nan ba to duk waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar cewar yiwuwar akwai matsala ta antibiotic syndrome to abin da zai daɗa tabbatar da haka shine a yi gwaji a ɗakin gwaje-gwaje a kuma tabbatar da waɗancan ko kuma waccan garkuwa da na faɗa wacce takan yaƙi sinadaran da su sukan taimaka wajen daidaituwar tsinkewar jini to wannan shi kan jaza mace ta dinga samun irin wannan shi kuma abin da yasa akan samu wannan bari shine ɗayan biyu ne ko uku za a ce shi ma idan ya zama na cewar sayuwar mabiya domin ita mabiya kamar bishiya ce da saiwarta to yauwa idan to ta kan so soka saiwarta ne a cikin fatar mahaifa wanda daga nan ne akan sami ma'ana musaya na iska da abinci daga bangaren uwa su tsallako bangaren yaro shi kuma da gwalan da yaro ya samar wanda ba zai iya sarrafa shi ba ya koma bangaren uwa uwa ta fitan masa to idan ya zama na sayoyin mabiyar ba su kafu yanda ya kamata ba to abu ne mai sauki a samu yiwuwar ko dai mabiyar ta bambare shine wanda abin da muke cewa abrofio placenta ma'ana idan cikin ya yi nisa kenan ko kuma a samu bari idan karamin ciki ne to ɗaya matsalar kuma shine yana iya kasancewa wannan saiwo hanyoyin sun kafu amma kuma dunkulewar jinin nan da muka yi magana ya zama da ta faru a waɗannan ƙananan saiwoyin da suka kafu a cikin fatan mahaifa to wannan kuma zai zama tunda hanyar da za a yi musayar a toshe take to wannan shi ma sai ya jawo ya zama da cewar yaro baya samun isasshe iska ko isasshen abinci wanda wannan shi ma yaro yana iya tsumburewa ko kuma daga baya ma yaro ya mutu gaba ɗaya haka zalika ana iya samun kasancewar ko da misali kafofin jinin ba su dunkule ba to suna iya tsukewa shi kuma saboda samar da wani sinadari sakamakon waɗancan garko jikin akan samar da wani sinadari wanda shi kuma aikin sinadarin shine ya tsuke kafofin jini to wannan tsuke kafofin jinin da yake to wannan yana iya jawo ya zama na cewar isasshe iska da abinci ba sa tsallakawa bangaren yaro domin yaro jininsa daban na uwa nata daban amma sinadarin abinci da iska shine kan tsallaka bangaren yaro to wannan yana iya kasancewa bai faru ba wanda wannan yana iya jawo yaro ya sumbure ko kuma yaro yaro ya mutu ko kuma dan tayin ma ya mutu a ciki to wannan sune hanyoyin da sukan jawo wannan matsala ta ko ɓari. ko haihuwar bakwai bakwaini da akan samu amma su tsukewar wannan kafofin jini da muke faɗa kuma yana iya jawo wani ƙarin matsalar ga uwa ta yadda tana iya samun hawan jini a ciki eh, tana iya samun irin share fagen jijjigan nan abin da muke cewa severe preeclampsia tana iya ma kaiwa ga jijjigar idan misali ba dauki matakin da ya kamata ba. to wannan garkuwan da yake yakan wasu sinadarai a jiki shin me yake haifar da shi shin um, yanayin rayuwa ne ko a ma ko kuma yadda mutum ke gudanar da rayuwarsa yake haifar da har wannan bayan garkuwan ya zo ya fi karfin sinadaran da misali idan cuta za ta shiga jikin mutum to yawanci eh, kin san idan yadda muke a rayuwarmu kullum muna rayuwa ne wasu abubuwa da mukan yi mana dai a zahirin me jawo kawai garkuwar ta samu har yanzu bincike bai tabbatar da kawai me sa amma akan samu waɗanda suke ɗauke da garkuwar sakamakon watakila ko mu'amalar mu ta yau da kullum alakar mu da yanayin muhallin mu da sauransu wasu yakan biyo bayan watakila ko sun suna dama can da wata larura wacce jiki ya samar da garkuwa to amma kuma garkuwar sai zama ta bijire har ta kai ga wani mataki na kuma yadda za ta iya yakar jiki amma abin da ya kamata mu gane a nan shine ana samun matan da suna da irin wannan ko kuma mutanen da suna dauke da irin wannan garkuwar amma kuma ba ta da tasiri sosai a jiki sai in abin da zai sake tasiri ya samu misali wata larura ta rashin lafiya misali a ce kamar kamuwa da kwayoyin cuta jin ciwo misali a wani ko kuma a misali sai ya zama na cewar eh, kin tana yanzu na yi magana cewar ai kafofin jini ma suna iya sukiwa su jawo hawan jini to kuma za a samu hawan jini za za a samu kuma jin ciwo wanda ba wai ciwon da mutum shi zai iya jiwa ma'ana zai a samu matsala a cikin ainihin kafofin jinin matukar sakamakon takurewar da tsukewar da suke wannan yana iya dada tunzura yiwuwar kuma waɗancan garkuwa da jiki ya samar kuma zai zama ta fara nuna yanayin ta ta yadda zai zama ta jawo wannan matsalar ma'ana dai a nan abin bayani shine shi ainihin cewa ga wanda zai samu matsalar tunda kamar yadda na faɗa na ce wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli na dunkulewa jini wanda samuwa ma'ana daga baya mutum yake samu ba haihuwa sa aka yi da shi ba ba haifi mutum kenan da wannan akwai larurori na dunkulewa jini wanda su kuma akan haifi mutum da su daban amma wannan ita ko a a likitanci ko kuma a turanci mukan kira ta ne a acquired mana daga bayan mutum yakan same su. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Ma ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.